mun yi wani kaset a garin nan wanda ni ne kasar din na sa shi demokuraɗiyya kuma na hasaso ire-iren waɗannan sharrori ne na 'yan da'awar ikhwan don haka sai na taɓo sunan kasar din da abin da za su so su ji sai dai kuma kai su shine abin da ke cikin kasar din ba irin shi suka ji ba shine na yi magana ne akan dimokuraɗiyya da kuma siyasa da kuma irin yadda 'yan brothers suka rikita ainihin wato al'amarin duniyar da'awa da sunan cewa da'awa suke yi amma suka yi ta kawo hatsari, banci da fitsara da kuma rikita kwakwalan wasu da dama daga cikin matasan ahalus sunna waɗanda daga cikin tamwihi da ya lalata ɗaliban ahalus sunna da suka rinka sai suka rinka nuna su ma ahalus sunna ne su ma ahalus sunna ne don haka wannan kuma suna cewa suna aiki da qur'ani da hadisi wannan sai rinka jan matasa a lokacin ne na fara fitowa ƙarara ina cewa mu ahli sunna ne amma waɗanda muka yi kaidi da bin salaf har nake cewa in ka ce kai ahli sunna ne kai shuru a irin wannan halin amma a wuri na baka da bambanci da dan bid'a domin a sha'ira ma cewa suke so ahli sunnati ne sufaye ma cewa suke so ahli sunnati ne eh, kullabiya turdiya da duk waɗannan fitsararru cewa suke so ahli sunnati ne ni abin da nake gani na daga cikin matsalar da aka samu shine matsalolin da malam ya hasaso a baya shine da dama matasa duk wanda ya dan je ya samu yan diploma shi ko dan NCA e shi ko ya je ya samu fallon digirin shi sai ga cewa ya zama malamin da zai iya istiklali da kanshi shi ma ya kafa makaranta baya tuntuɓa gogaggu ƙwararrun malamai akan me zai kai ya dawo har na daɗe ina wata magana akan cewa experience matters wato gogewa da daɗewa a cikin fagen da'awa yana da matuƙar muhimmanci wajen sanin menene zai kai ya komo wanda da dama waɗanda suke tunanin sun yi karatu ko suna da digirori ko suna da ainihin iyawa ko makamantan haka sababbin shiga a cikin wannan fagen za ka samu galibi irin wannan yaro ɗaya su da yawa to lallai na yi matuƙar farin ciki da na ji mala ya yi tsokaci a kan 'yan ƙungiyar brothers wato mu a nan garin tasirinsu bai bayyana ba ko kaɗan a kaduna ne suka ɗan fara nekowa da kuma ban san ko wurare irin naku ba amma tunaninsu da kuma irin fikirar da suke jefa wa ahalin sunna ita ce ta fara saɗaɗowa da tunanin cewa ai su ma ahalin sunna ne to amma sai ne ta faɗakar da 'yan uwa a waɗancan lokuta game da irin haɗarin da tafiye su take ciki har Allah maɗaukakin sarki ya zo ya fallasa asirinsu to sa'an nan wata magana da malam ya ta kai da komowa a kanta wadda na ji daɗi da ya ta maimaita ta ita ce yan brothers ɗin nan duk abin da suka kawo shine hayaniya sannan babu ilimi a cikin harkarsu babu malamai babu ɗaliban ilimi babu samar da almasadirul ilmiya samar da littattafai waɗanda suke amintattu ne nagartattu a cikin fage na ilimi da da'awa to ba nan ba matsalar ita ce abin da 'yan brothers suke cewa shine suke son su cimma shine malam ya ishara shi ɗin kanshi ba su cimma shi ba Shi ne duk inda suka zo sai ce su so suke a samar da gwamnati don haka a to a haɗa kai so suke su samar da gwamnati ba wai a ainihin ƙasar misra ba da da'awar ta taso a duk duniya babu inda da'awar ta cimma nasara duk inda ta kare a wannan kone-konen da buge-buge ne da daure-daure da tashin hankali da tashin tashina zanga-zanga da daura jan kyalle da tsalle da fito da mata da goyo da haka duk inda da'awar tasu ta kare kenan to a masar kuma nan ne da'awar ta fi ko ina samun fashali nan ne ta fi lalacewa domin ku da kuka ce tsarin gwamnatoci da gwamnatocin kafirci ne sai kuma kuka dawo kuka shiga cikin jam'iyyu aka zaɓe ku kuma kuka tafi wurin da kuka ce ya fi ko ina kafirci shine barnamal majalisar dokoki da majalisar sanatoci da majalisar tarayya nan ne inda galibi ake samun ɗaya biyu 'yan brothers sun shiga a Filistin ne ko a Masar ko a Suriya. Nan ne kuma inda suka fi dandana akan cewa ya fi ko ina kafirci don nan ne ake kafa shari'o'i, kuma nan suke shiga. kuma shigarsu ba ta sa har yau an tabbatar da ko da tahiya irin ta sunna a wani constitution a wata ƙasa ba tahiya ba abin da aka gyara waɗannan babu shakka suna daga cikin haɗurran da kuma shi'umci na saba wa ainihin manhajin salaf ne ka saba Allah ya tuhumce ka akan wannan to inda ka dosan kuma sai Allah ya hana ka kaiwa don haka babu abin da ke cikin wannan da'awa tasu in ba ainihin sharri da kuma ainihin wato karkatar da tunanin matasa mazansu da matansu da kuma kawo rudani da tashwishi a cikin al'amari ba domin kun ga matsalar da suke faruwa shi da dama daga cikinsu musamman lokacin da suka fara suna da sifofi irin namu suna barin gemu ba sa dace shi suna ainihin da yankakkun wanduna galibin abin da yake faruwa shine masu wannan siffar ko ina aka gansu to irinsu ɗaya ko an fahimci wannan da kyau jama'a don haka a yadda suke da yanzu ku dubi fitina eh, eh, khawarijawan Najeriya su Muhammad Yusuf da ake kira Boko Haram da ta taso kusan duk garurukan musulunci na ahli sunna sai da aka zargi ahli sunna salafiya da ke garin cewa tafiyar su daya domin da suka zo suka rinka tafiyar ma a lokacin har saboda tsiwa da rashin kunya cewa suke su ne ma asalin salafiya su ne ma asalin salafiya to wannan kenan